Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji hukumar EFCC ta gurfanar da ɗan takarar gwamnan jihar Taraba Sani Abubakar Alladi da wasu mutane guda biyu. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Sulaimu Barma zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jaridan kasar Ghana da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana a na'urar mu amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George w. h. Bush rakiya ta ƙarshe a wani taron addu'o'i da manyan shugabannin siyasa Amurka da shugabannin ƙasashen duniya na da da na yanzu suka halarta. tsofaffin shugabannin amurkan jimmy carter da bill clinton da barack obama da kuma shugaban amurka mai ci yanzu donald trump suna daga cikin sama da mutane dubu uku da ɗari hudu da suka halarci jana'izar girmamawa ta ƙasa da aka yi wa bush a majami'a ta ƙasa da ke birnin washington a jawabin shi mai ban dariya da kuma sosare tsohon shugaban amurka george bush karami ya ce mahaifinsa ya nuna abin da ake nufi da shugaba na gari. Ya ce ya nuna man abin da ake nufi da zama shugaban ƙasa wanda ya aiki da mutunci da jagoranci da jarumtaka da kuma yin aiki da ƙauna a cikin zuciyarsa domin ƙasarmu. Lokacin da za a rubuta littafin tarihi, za a ce George H.W. Bush gwazon shugaban Amurka ne, dattijo wanda ya aiki da mutunci da kuma girmamawa. And we're going to miss you. Your decency, sincerity, and kind soul will stay with us forever. Za mu kuma yi kewarka, kamun kanka da gaskiyarka da kuma kirkinka zai ci gaba da kasancewa tare da mu har abada. Saboda haka cikin hawayenmu bari mu tuna da albarkun sanin da kuma ƙaunarka. Mutum mai sauƙin kai irin mahaifin da kowane ɗa ko kuma ya za su yi burin samu. Kuma a cikin makokinmu bari mu yi farin ciki da sanin cewa baba ya rungumi marigayiya yayarmu robin ya kuma sake kama hannun mahaifiyarmu shugabar kasar jamus angel merkel da yariman birtaniya charles da sarki abdullah na jordan da kuma shugaban kasar poland andis duda suna daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar domin karama shugaban amurka na 41 wanda ya rasu makon jiya yana da shekaru 94 a duniya bayan shekaru 20 da barin karagar mulki. ana kyautar zaton membobin kungiyar kasashe masu amfani masu arzikin man fetur za su amince da rage yawan mai da suke haƙowa yayin taron su a biya na yau alhamis sai dai babu tabbacin ko za su samu haɗin kan kasashe da ke samar da mai a tattaunawa da za su yi gobe juma'a wannan ya biyo bayan faɗuwar farashin mai da kashi 20 cikin 100 da aka samu cikin watanni biyu da suka shige da ya karya karfin tattalin arzikin kasashen duniya da kuma sa amurka ta ƙara yawan mai da take haƙowa farashin albarkatun mai ya fara faduwa tun watan oktoba bayan da ƙasar saudiya ta ƙara yawan mai da take haƙowa domin cike gibin da aka samu sakamakon rage yawan mai da iran take sayarwa a ƙasashen duniya amurka ta ƙaƙaba wa iran takunkumi sai dai ta ɗaga waɗansu da ke sayan ɗanyen mai daga iran ƙafa shugaban amurka donald trump ya gargaɗi ƙungiyar ta opec da cewa ba za a amince da rage yawan mai da ake haƙowa ko kuma ƙara farashin mai ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ya yi Allah wadare da yawan fyaɗe da kuma gallazawa mata da 'yan mata da ake yi a kusa da garin Bintuwa. Ƙungiyar likitocin agaji ta ƙasa da ƙasa na gari na kowa ce ta ba da rahoton hare-haren makon da ya gabata. Ƙungiyar agajin ta ce ta yi wa mata da 'yan mata 125 jinya waɗanda aka yi wa fyaɗe aka kuma yi musu duka kana kuma aka gallaza musu a ƙuba a ƙaramar hukuma rankuna ta Sudan ta kudu tsakanin 19 da 29 ga watan Nuwamba. shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu david shera ya shaida wa manema labarai a juba cewa an kawai matan hare-hare ne a kan hanyoyin da ke kusa da garuruwan deldu da gate a lokacin da suke kan hanyar su zuwa cibiyar da ake raba abinci da ke bintuwa daga ƙarshe amurka ta koma gudanar da ayyukan diplomasiya babban birnin ƙasar somaliya bayan rufe ofishinta na tsawon kusan shekaru talatin kakakin ma'aikata harkokin wajen amurka heather newt ta faɗa wata sanarwa cewa za a buɗe sabon ofishin ranar lahadi ta ce wannan buɗe ofishin da za a yi na tarihi ya nuna irin ci gaban da aka samu a somalia cikin 'yan shekarun nan kuma wani mataki ne na daidaita hulɗar diflomasiya tsakanin amurka da magadishu labaran duniya kusa rana daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC ta gurfanar da ɗan takarar gwamnan jihar Taraba wato sana Abubakar Ɗanladi bisa tuhuma kan wasu kuɗaɗe. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani. Hukumar EFCC ne dai ta ma gurfanar dan takarar gwamna na jami'ar apc sani abubakar ladi wanda ma tsohon mukaddashin gwamnan jihar taraba ne da wani tsohon minista sanita joel ikinya da ma wani tsohon dan majalisar dokokin jihar mako sani bisa zargin ɓadda samun wasu makudan kudade na naira miliyan 450 da tsohuwar gwamnatin pdp na gullo jonathan ta bana domin kamfen zaben shekarar 2015 to sai dai kuma bayan doguwar muhawara tsakanin lauyoyin hukumar efcc da kuma na waɗanda ake tuhuma alkalin babban kotun tarayya da ke jalingo joseph stephen pam ya ko ba da umarnin da hanza ta gurfana da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc a gaban kotu inda ya ce muddin hukumar ta efcc ta kasa kawo sani a wakaɗin ladi to fa labu da kotu za ta sallami sauran waɗanda ma ke tuhuman biyu wato joel ikenya da kuma mark husaini tun da a baya sai da aka umarci hukumar ta efcc da ta kawo shi to amma kuma shiru kake ji kamar an shuka dusa daga nan kuma sai alkalin kotun ya dage sauraron wannan shari'a har zuwa ranar goma sha biyar ga watan janairun shekarar baɗi domin kawo dukkanin waɗanda ake tuhumar su uku domin a ci gaba da wannan shari'a to wai ko mai lauyin waɗanda ake tuhumar ke cewa barista festus edepojo da ke kare sanata joel kenya ya ce su suna mamaki yadda hukumar efcc ke ci gaba da tsare wanda yake karewa alhali ɗaya daga cikin wanda ake tuhumar wato ɗan takarar apc shi ba a gurfanar da shi ba a gaban kotu batun da koya ce akwai abun dubawa we feel that it is unnecessarily holding the other defendants to ransom if efcc is not ready to prosecute this charge they can discontinue um, discontinue the charge anytime they are ready they are free to be um, to bring a fresh charge. That is our position. To say the computer fitowar mu da kotu sai ga wasu gungun matasa dauke da kwala suna zanga-zanga yadda ma wannan shari'a ke gudana. Mu da muke tsaye ba wanda ya ba mu ko naira domin mu yi zaka-zaka mun yi domin mu kwace wa kanmu yanci ne. Mun zo the first time aka ce sani bai samu somos ba aka daga muka dawo na biyu yau abun da ya faru a kotu shine an ki zuwa da sani so muna kira ga muna kira ga federal government wannan abun kunya ne buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a ce yau dan takarar apc a jihar taraba wanda yau an kawo shi kotu zuwa na biyu muna kira ga apc national idan ba haka ba to already koma da menene yanzu ko an zura ido a ga yadda za ta kaya a ranar goma sha biyar ga watan janairu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria. To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan wakar da yake bisa inji. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kaya kajiya. bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka ga cikin Lagos kuma ga ba ga na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin ka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga Shin jirgin ƙasa ta jiya, dan talakawa an kai, dama su da yake shiga, sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari, ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi kula iskul ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a uh, ambassador, America akwai ambassador, Arashi akwai ambassador, Italiya a uh, ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun katai idan su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guji in hanyar ma lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba domin darajar To madalla har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe biyu da minti kusan goma sha uku na dare gashirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barkamu da saduwa da kuta shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowace ranar Alhamis daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mumuni Barma ne da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. Ƙungiyoyin nakasassu a sassan duniya sun yi bikin karrama ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da mutanen da ke fama da nakasa. Ranar ta uku ga watan Disamba wacce ta samo asali a shekarar 1992 lokaci ne na tayar da gwamnatocin kasashe daga bacci ta yadda za su sake ɗaura ɗamara domin magance matsalolin nakasassu abin da ya sa a bana aka mai da hankali akan maganar baiwa su kunin gudanar da harkokin da za su ba da damar su shiga a dama al'amuran jama'a da su kamar kowa to albarkacin zagayowar wannan rana kungiyoyin nakasassu sun shirya shagulgula da dama a birnin yamai waɗanda suka hada da wasan kwaikwayo da tseren keke na mata guragu waɗanda aka gudanar a kan idanun ministar al'umma dr aisata isa maiga da jakadiyar tarayyar turai a niger denisa elina ionete kafin daga bisani su halarci wata muhawara wato conference de ba wace ta nazarci halin da masu fama da na ƙasa ke ciki sun kuma yi amfani da wannan dama domin tunatar da mahukuntan wannan ƙasa alƙawalan da suka ɗaukar wa ƙungiyoyin na ƙasassu kamar yadda za a ji daga bakin shugaban haɗakar federation sido nuhu umaru game da haƙoƙin mutane masu nakasa a ta niger mun ce mun sani eh, shugabannin niger musamman ma mai girma eh, isu mamadu da kuma mai girma birjida fini suna ƙoƙari kwarai in mun duba eh, kamar watan mayu da ya wuce so na harko kenan aka yi taro na wayar da kanu ministoci na gwamnati bisa ga a tabbatar da mutane masu nakasa haƙoƙinsu to wannan kokarin amma mun ce har yau Eh, akwai ragi a cikin wannan kokarin muna so a kara ta musamman ma game da wannan taron da an kai watan mai da ya huce shugaba birjira rafini da gwamnatin shi sun dauki alkawalin eh, kudaden da suke sawa domin a tallafa mutane masu nakasa kudaden nan miliyan hamsin ne ya dauki alkawalin insha allahu damir disnef za a kai wannan kudaden miliyan ɗari da hamsin to muna eh, jira da gare shi tabbatar wannan alkawalin domin mu samu da dama mu ba da taimako da yawa ga mutane masu nakasa domin su nisantar da kansu da barace-barace wanda yana gani har gwamnati ma ba ta son wannan ah, abubuwan sannan kuma mun kawo cira eh, zuwa ga magabata na ƙasa su ba mu karhi ah, tattalin arziki domin mu shigo cikin eh, ƙauyuka da biranen Nijar mun san an samu an waru samun ci gaba a cikin manya-manyan birane na Nijar a game da mutane masu nakasa amma a cikin ƙauyuka har yanzu akwai waɗansu wuraren wanda ana ana iya kama mutum mai nakasa a ɗaure shi kamar yadda ake ɗaure dabba to mun ce wannan bai wa mu yarda da shi a cikin zamanin da muke ciki inda akwai convention wanda ƙasar Nijar ta sama ta rataba mishi hannu a tun juye eh, juin watan juin eh, shekara 2008 domin haƙƙi ne wanda gwamnati ta ɗauka haka a game da kuduri eh, na takwas article 8 da la convention babu da dama mu shiga cikin kauyuka da birane mu wayar ma al'umma da kai cewar mutane masu nakasa ya kamata a darjanta su ya kamata a basu taimako ya kamata a basu taimako kowane irin taimako domin su samu su yi amfani da albarkacin kasar Nijar kamar yadda kowane wanda bai da nakasa shi ma yana amfani da albarkar kasar Nijar. Ministar al'umma da ke jawabi a yayin wannan baki na ranar uku ga watan Disamba ta tabbatar wa nakasassun kasar Nijar cewa gwamnati na da matukar damuwa a kan matsalolin da ke addabar su saboda haka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen karfafa matakan inganta rayuwar wannan rukuni na al'umma. Wani kaga tawaya halitta daidai a bisa kwakwalwarsa baya juya yi da kowa ba To yanzu kuma sai ci gaban hirar da muka kwara a makon jiya da Malam Musa Nasir. sakataren kungiyar wasannin motsa jiki ta nakasassun jamhuriyar Nijar wanne yake bayani a game da inda aka kwana dangane da gasar kokowar makafi wacce za a yi a ƙarshen watan nan na Disamba a Tilaberi wato lokaci guda da gasar cin takobin kokowa ta shekara-shekara. Duk 'yan ƙasa daidai muke shi yasa don ka gani kenan ba wai dole wasu a ce sai masu gani ba ɗaya za su iya wani abu kowa yana iya wani abu don shi yasa gwamnati ka dibin kenan kowane sport 'yan ƙasa da mata da wanda agaje yi da yara duk ana isa su cikin ginin ƙasa so da yawa mun sha ɗauko kuf na sai da to abana wanda ba a sani ba amma kaga yanzu abana wanda za a yi dibin da sunan makashi sun tabbatar da eh, tutar kasar Niger a waje kaga bisa kan makashi na mu kan mu gajeyu za mu dibin kenan gwamnati ya samu cikin processes na cin gaban ƙasa. Akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta ne wajen ganin shi wannan uh, kokowar gargajiya ta ƙasa gaba ɗaya ta girku ta tabbata wato a fuskar makafi? To, kama matsaloli dai muri Aminu Kadibi da ya zama ana ɗaukowa kamar cikin jiha guda-guda. Don abana wanda ya kamata zuwa gaba yadda kamar shi minista yana iya eh, samun mu samu club kamar da yawa wanda za su kire na eh, 'yan kokon makashi kamar misali akwai wani yaro wanda a gs yana nan yana so ya yi club na makashi 'yan kokon makashi dai kaga abana wanda in a su ko ina niger na tabbatar da bara da yawa zai riga a ƙasar mu kwatan Nijar. Me kuke jira daga al'umma ko ƙungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida da waje? Cikin mu akwai ambasadar da yawa. Akwai da yawa wanda za su zakwa zama ambasadar kin wani kamfani su ta su yawon duniya kamar koko yawon Nijar bisa haraka a sa yara makaranta ko bisa haraka ciwo aikin waye kai muna iya samu su da yawa wanda sosai suna ɗauka muna kamar wasu ambasadar hakan ga. Abin da muka bukata da wajen kamar gwamnati muka fata kamar koko za a yi talabiri a sa mu daidai kamar duka 'yan kokowa ga dibin wai a ce kamar wasa ta a wallahi mu makashi ba da wasa na aka ba kokowa ta aka tsantsa na tabbatar da talabiri koko da za a yi bana sai ta ba da shawa kan gaskiya bisa wadda an kai bar da bakarama na san da 'yan kokowa eh, zakaru kan samun alheri sosai wani za a ce za a bashi takobi da miliyan goma na sefa da wasu kayayyaki da suka hada da motoci da watakila ma har gidaje ko da filayen gini mm-hmm. shin irin waɗannan abubuwa kuna samun su a ƙarshen ita gasar ba ran ka ɗoka mata shugaban ƙasa ta taimaka ma na farin da na biyu da na uku duk sun samu hili a nan birnin mai kuma shi na ya samu kamar takobi na minista na na sport da kuma kuɗi wanda confessions ta basu da na fara da na biyu da na uku har dai wanda ya zo na ƙarshe ya samu abin alheri warakaga shugaban ƙasa ya ba duka 'yan kokowa abinci to su ma namu duka an ba su. wani kira za ka yi zuwa ga su makafi 'yan kokowa da ma kuma magoya bayan su to yanzu kiran da zani sai in ce ma duka 'yan kukuwa da a cikin kamar kan na tare da wa'ance na 'yan uwa valid eh, masu gani don su tsaya tare da su dalle mutane na wanda za su koya musu da wasu takanik su kware kware tare da su kama kwanakin da za su yi na sati uku cikin garuruwa tare da 'yan kokowa su tsaya kware tare da su lalle za su samun abin alheri kware gare su tunda misali in ɗauki eh, akwai 'yan kokowa dewa kamar yanzu na maraɗi lokacin da muna da magaram lalle 'yan kokowa da yawa na maraɗi sun taimaka mai bisa kan asiri bisa kan layu lalle shi ya yi favorize kin ɗan kokowa na maraɗi kan gaskiya tunda da 'yan kokowa suna gani kamar misali dan kokoi ya mai babba na dan kokwana wanda ya iya amma da ya zo da na shi da ya ci haɗo shi kawai na maradi sai da gani shi da ƙasa don kaga suna taimaka ma har yanzu yan kokon mu wanda ba su gani wayancan masu gani kwa me ya kamata a yi domin ƙara inganta wasar kokowa ta makafi a nan Nijar to yanzu dun da amurka biyu kamar na kokowa nan na makafi muna fata kama ako yanzu ka ɗauki wani turnuwa a ce na eh, takobin ko kubkin shugaban kasa mu ma muna son zuwa gaba a don samu ana samu ba wai kamar mu tsaya sai in takobi ya zo wangan da aka yi na kasa shekara zuwa shekara sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri sai kuma a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu kuwa a madadin abokan aiki na sashen hausa muryar amurka da bakin shirin na kasa ba kasawa ba sulaimu muni barma ke ce da ku allah ba mu alherinsa Wani halitta tawaya halitta daidai a bisa To a gaida Sallamu mana barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da shirin jaridan kasar Ghana. Yau za mu muku sharhin jaridu guda biyu ne Daily Graphic da Ghanaian Times da farko babban jaridar kasar Ghana. daily graphic wacce babban labarin ta shine ma'aikatar kudi ta saki kudi cd miliyan 67 zuwa ga masu cin gajayyar ma'aikatar nan ta gina ƙasa wato nako a takaici ma'aikatar kuɗi ta sake kuɗi sidi miliyan 67 a matsayin biyan farko na masu cin gajiyar ma'aikatar nan ta gina ƙasa da ake cewa na ko waɗanda ɗalibai ne waɗanda ba su samu aikin yi ba gwamnati ta taimaka musu da aiki da na je a japan an naɗa shi a matsayin sarkin laura a shafi na goma sha tara wannan labarin yake majalisar gargajiyar laura ta naɗa Mr. Kennedy a Japan wadda mamba ne na majalisar dokoki wa mazabar asin central na jam'iyyar NPP a matsayin sarkin cigaba na yankin sarautar Laura. Sai a bayan jaridar wato shafin karshe kenan wannan labari gwamnatin kasar Japan ta bawa wa ma'aikatar kiwon lafiya kyautar motoci da waɗansu kayayyaki domin inganta aikin kiwon lafiya. Jaridar ta ce gwamnatin kasar Japan ta bayar da motoci samfarin na kura kimanin guda 26 ga ma'aikatar kiwon lafiya domin inganta aikin ilimi a cikin jihohi uku na arewacin kasar nan har kuma ta haɗa da waɗansu muhimman kayayyakin aiki kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar in eh, mun koma jaridar ghanaian times Wannan labarin shine a shafinta na farko ƙara ƙwarin gwiwa ga kamfanonin cikin gida yayin da gwamnati ta bayar da sidi miliyan 235 a matsayin wani abin da zai ingiza waɗannan ƙananan ma'aikatu guda goma sha shida shugaba na akufa ado ya faɗa cewa gwamnatinsa na taimakawa kamfanoni guda goma sha shida duk faɗin ƙasar da kuɗi da ya kama sidi miliyan 237 a matsayin abin da dai ingiza su. Magbin ya bayyana cewar zai ja jam'iyyar NDC zuwa kotu. Mukaddashin kakakin majalisar dokoki na biyu na babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress da ke da fatar tsayawa takarar shugaban kasa alban gbagbe ya bayyana cewar zai kai jam'iyyar kotu dangane da kuɗin shiga takarar shugaban kasan da ya bayyana akan cd dubu da ishirin sai kuma a shafin karshe na jaridar Ghaniya Times din inda wannan labarin ya bayyana cewar ana duban kokarin kasar Ghana karkashin gidauniya na ta duniya dangane da yaƙi da cutar HIV AIDS da ake cewa kanjamau da wannan sharhi da jaridar Ghaniya Times muka so karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana. asalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga dalakar gami. Mira Amir ku faɗa ma jam'iyyun gamammu su ce su 46 sun gani sun dawa ma a tiku Abokar baya ko su ɗari ga ganiya su dama a teku baya in allah ya da sai su yi kumya yadda kowa ya shekara takwas takwas haka janar muhammadu buhari in allah su sai ya shekara takwas takwas kuma muna baya na yi. salamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo suna sunana abdulshir jola musa gwarbawa daga jihar sokoto tare najeriya ina son amfani da wannan dama gane kira ga yan wani matasan najeriya ki daya idan allah mu guji bangar siyasa musamman duba da gani da haka zaɓe ke a ratuwa ya kira ga 'yan kwana matasa da allah mu guji bangar siyasa da kuma shaye-shayen miyagun mai magana ni ne sani balak da ke guru hausare a jihar yoruba najeriya ina kira ga yan pdp na jihar yobe ya kamata mu kan mu faɗa shekara ashirin gwamnatin jihar yobe tana mulkar mu ya kamata duk jihohin najeriya ana samun canji amma mu yi mu zama koma baya kuma na talakawa ne mu ne mun yi gwamnatin nan an yi jiya an yi an yi gobe mu canja 'yan takarar nan mana to madalla da wannan kuma muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice haka yake masu makoki a washington sun yi wa tsohon shugaban amurka george w. h. bush rakiya ta karshe a wani taron addu'o'i da manyan shugabannin siyasa amurka da shugabannin kasashen duniya na da da na yanzu suka halatta tsofaffin shugabannin amurka james carter da bill clinton da barack obama da kuma shugaban amurka mai ci yanzu donald trump suna daga cikin sama da mutane dubu ɗari uku da da wato dubu uku da dari hudu da suka halarci jana'izar girmamawa ta kasa da aka yi wa bush a majami'a ta kasa to madalla masu sauraro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin haka kuma kar manta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin gidan salihar abdu da ta na gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau malama zainab abdulrahman nisar fili hashin gumel nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum